الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala duk da fadla ce da rahma ce da arzu mu a da daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsiri a cikin wannan wata mai albarka wanda yau sha biyu ga watan ramadanan hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku jiya mun shigo suratul furqan darasin ya tsaya aya ta uku yau insha Allah subhanahu ta'ala darasin mu zai fara daga aya ta hudu marubucin wannan tafsiri Allah shi mishi rahama da saka mashi da alkhairi yace wa shara'a ta'ala Allah mai girma ya shari'anta ko ya fara ya shiga ma'ana wa shara'a ta'ala ya Allah ya shiga fi bayani ahwalil kuffar da bayanin halayen kafirai wa hikayati abatilihim da kaito maganganunsu na banza bil munzali game da littafin da aka saukar wala munzali alaihi da kuma shi wanda aka saukar ma littayen ma'antari ma'ana kafirai sun yi maganganu da wasu dacewa, dace ba sun yi maganganu na rashin darajanta da girmamawa game da littafin da aka saukar da kuma shi kansa wanda aka saukar ma littafin to shi ya Allah yake kawo mana irin maganganun da arna na farko suka yi game da littafin sa da manzonsa wa qala allazina kafaru kafare suka ce in haza wannan kur'ani bai kasance ba illa ifkun face ƙarya kazibin karya iftarahu da Muhammad ya kirkira shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aanahu alaihi qaumun akharun wasu mutane na daban suka bashi gudunmuwa akan wannan kirkiri wa hum ah, min ahli kitab to ne wasu daga cikin yahudawa da nasara kamar abi kaiha arun da adda Allah mai girma ce faƙad ja'u haƙiƙa aikata zulman zalunci wa zura da ƙirƙiren ƙarya. Kofran sun yi kafirci don shi ne babban zalunci, wa kaziban kuma sun yi ƙarya. Aibini ma sun aikata waɗannan ababen guda biyu. Bi mu'ujizi mu'jizi ta hanyar sanya littahi gagarau iskan a matsayin ƙarya muktalakan abincin turawa littafin da ya gagari duniya gaba ɗaya an ce su kawo ko mafi ƙarancin sura irin tashi sun kasa kuma su kirkira su jingina mai ƙarya su ce ƙarya ne sun yi zalunci sun yi ƙarya wa kalimar qad da Allah ce fa qad ja'u li ma ja'u bihi don tabbatar da abin da suka zo da shi ko suka aikata shi min zulmi na zalunci wa zuri da ƙarya وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا هيا وديك أجري سنشي aidan kuma huwa shi qur'ani asatirul awwalina gatana gatana ce ta mutanen farko akazibuhum ƙaryace ƙaryacen mutanen farko ne jam'u tsora bibbanmi da bamma ha da yadda aka kwashe mai su waɗannan gatana gatana yadda wani ya kwashe mai in ha a yadda aka rubuta mai ai amara ghaira hudu kitabatiha ya hori wanda rubuta ta wa nasiha da kwafita min ula'ika alqawm daga waɗancan mutane na farko da suka kirkira gatana gatana fa hiya tumla alai don haka su waɗannan abubuwan na gatana nan da aka rubuta mai su ne ake shifta mai tumla alai ita ce ake mai shifta ana karantawa yana saurarawa da ya hafaza har ya hardace bukratan ana karanta mai ita sahiya wa afila da marici to daga wannan gatana gatana ne yake faɗar waɗannan kalmomi da cewa qur'ani ne maganar Allah ce in ji suka su kafirai alaihim la'ainullah gudwatan wa ashiya sahiya da marici قال تعالى ده الله نجمع ردا da يرد عليهم أكثر قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل الله سبحانه وتعالى تكتشي أنزله الذي يعلم السر وبنجد ليسان السر algaiba ya san gaibi ta samawa ta wal ardu a sammai da karsai shi ya sarkar da wannan alqur'ani Ƙur'ani <clears throat> ba gata na bace ba ƙaryace ƙaryacen mutanen farko bane Ƙur'ani sarkarwa ce daga Allah masanin gaibi a sama da ƙasa inna shi Allah kana ya tabbata gafuran mai gafara ne lil mu'minina ga mu'minai masu imani rahima mai rahama rahima mai rahama bihim gare su wa akhara uqubatakum ya jinkirce muku azaba tare da kuna kare ta alqur'anin sa da manzonsa wa lam yu'ajilkum bai gaugauto muku ba bi hada azabat da annahu kana ghafurar rahima don Allah ya kasance mai gafara mai rahama idan mutum ya bibi irin hikima ta Alƙur'ani da tsari ne da karantarwa ta hanyar da'awa Allah subhanahu Ta'ala ya kawo maganganu masu muni da kafirai suka yi aya ta hudu da muka fara wa na zina kafaru in haza illa ifkon iftarahu kaga magana ce mai nauyi magana ce mai muni kazamtaccen magana jingina ƙarya ga alƙur'ani haka kuma cewa wani ƙur'ani na gatanan mutanen warko amma duk da haka da Allah subhanahu ta'ala ce ai Allah ya saukar da shi masanin gaibi a sama da ƙasai kuma sai gashi duk da sun yi maganganun da ka fusata shi sun waɗi kalimomi marasa kyawu amma ga ne musu tayin tuba cikin na kuka na gafura a irin wannan siyaki bai kawo azaba ba bai kawo magana halaka ba za ka samu wato da haka ƙur'ani kai sai ya waɗi muggan laifuffuka na kafirai amma zai gida zuwa ga tuba da rahama Allah bayan sun yi karyata sun yi fajirci sun yi kafirci sun yi kangara sai ya taya musu ne ya taya musu tuba da rahama kamar yanzu nan sun yi magana game da manzo da alkur'ani magana mara kyau amma yake da zuwa da tuba kamar wanda ya zo a wajen yahudawa da nasara da da magana da su akan sun samu abokin tarayya da kada kafarar الذين Salisu إن الله ثالث ثلاثة وما من إله ilahin illallah illa ilahun واحد wa in yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim ya Allah ce afala yatubuna afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim bayan sun yi mai lahin da babu lahin da bai so shi amma ƙarshe sai ce afala yatubuna ila Allah yana taya musu tuba hasan al-basri rahimahullah ta'ala da ya karanta wa'annan ayoyin yace bi baya kai bawan Allah zuwa ga wannan karimci na Allah da baiwa ta Allah sun kashe masoya ne sun karyata manzo ne sun karyata littafi ne amma ga shi yana kiran su zuwa tsoho da duba tsoho ga rahaman Allah dan shi manzo Allah ya ce lallahu arhamu min alwalidati bi waladiha Allah ya yi rahama ga bayi da fiye da fiya a kowa ga fiyanta. Allah ka samu cikin rahama ta duniya da lahira. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Allah ci gaba da bijiro muna maganganun da kafirai suke yi game da manzo sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani wa qalu kafirai sun ce ma li hadha rasul me yasa wannan manzo ya akul fa'ama yake cin abinci kaga hauka ta shi yake nissa wanga manzo ka cin abinci kenan ba wanda ya kamata ya ci abinci sai su manzo kai ya ci abinci waka ajin lamu lamu ta kasance mafsula an raba ta an haza daga kalimar haza an da ce ma li li sannan haza ba a ga li din da haza ba a rubutu fil mushaf a qur'ani harijatun wadda ta fice an auba'il hafil arabi daga tsare-tsaren rubutun larabci wa hafil mushaf tsarin rubutu irin na qur'ani sunnatun sunna ce ta sahabbai la ta tagayyar wadda ba ta canzawa yadda sahabbai suka rubuta Qur'ani haka aka bari sunna ce tabbatatta amma inda ba Qur'ani na ba ba a raba li din ga da haza sai a gani li haza wai misawan ga manzo yake cin abinci lai ne na farko kenan cin abinci Wayam shi fil aswaq kuma yana tafiya a kasulli wurin sayan bukatoci ne ko wurin sai da wasu abubuwa ma'ana dai ba ci ma kwance bane wal isharatu nuni cewa haza tafjirun da sha'ani suna nuhin karamtawa da sha'ani ne suna nuhin wato nuna karamcin daraja ne wa tuho rasulan ce da sun kai mai manzo sun kace ma da hazar rasuli ba wai suna nuhin sun gaskanta ba a bi dariqil istihza'i bihi hanya izgili da shi wai wannan manzo wanga daga cewa manzo na to misa yake cin abinci misa yake zuwa kasuwa ayyu shay'in wa ayyu sababin wani irin abu ne wani irin mawari ne hasala ya faru da haza ga wannan allazi yadda in risala wanda ke da awar manzanci hala kauni iya akulu fa'ama halin kasantuwa dai yana cin abinci kama na akulu kama wanda muka ci wayam shi fil aswaq yana tafiya a kasuwa libtiga al arzaki saboda neman arziki kama na fa'alu kama wanda mu ma muke ina wanda an manzo sai dai ya zauna gida bai fiya wurin bida bai kasuwanci wanda an manzo bai cin abinci sai ya zanna nan ya mutu kenan hatta da musulmi akwai masu irin wannan wauta masu ganin bai kamata mallami ya sa tuwayi masu kyau ba bai kamata malamai su shiga mota ba bai kamata mallami ya ci abinci mai daɗi ba wanda kuma babu hujja babu dalili akan wannan bai dai kamata mallami ya ƙi ka Allah ba kaman kowa bai kamata mallami ya ci haram ba ka bai kamata mallami ya zubar da mutuncin ilimi da addini ba da mutuncin ba shi kansa amma duk abin da Allah halatta ma kowa ya halatta ma malami da Allah ya halatta abubuwan da ya halatta cewa banda mallamai ne ce banda su saboda haka babu laifi aqidar cewa malami sai wanda adda riga mai dauda eh shi an malami na Allah wanda bai cin daɗi shi an malami na Allah wannan ba aqida ta da aka samu ba daga magabata na gari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadda ba su da sun yi hankali sadda sun ka samu kuma sun ci sun sha sun yi sutura sun yi abin hawa manyan dawaki in garamomin suka hawa don abubuwan daɗi ma na duniya don wa Allah ya yi don mumin dai don mumin ne Allah ya yi to su kafirai suna ganin haka game da manzanni su kuwa su jahilai suna ganin haka wani da ganin lalle bai dace ba a ce malami kan yasa babban riga kamar ma'aikacin gwamnati kamar ɗan kasuwa a sai dai malami ya zauna daƙun daƙun. wanda gawa an ka gado tsafta ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsafta annabi ba kazabi bane annabi mai tsafta ne matuƙa to wannan shi suke ƙalubalantar manzo da shi ‘yan han manzo na bisa ya kashe abinci ka ganin hasada ta ruhe muku hankali yau wane ne ba zai ci abinci ba inda ya mutum na nasa ya kashe abinci a cikin abinci laihina kaga wurin lalabe lalaben laifi suka lalaba abin da ba laifi ba don Allah ya tona musu asiri ko misa ya zuwa kasuwa wane na yi laifi don ya zo kasuwa in ba sata ya zo ba ya zo ne don ya saye ko ya zo ne don ya sayar to bi Allah yi cikin mutum ya sau ko ya sayar kuma waɗanda da ka ce wai misa ya zuwa kasuwa suna sun ka ce la fiƙo alaman inda rasulillah hatta yanfardu ku babba mutanen da atta da manzo Allah sadaka don su waji kowa kai ya taimaka musu da komi a gani dole su sai sai zuwa da abin da sun kace da matan su ce da tayan su sai wani cin rani dole kaga sai makaranta ta mutu kenan ko ah, to ya sai cin rani na makaranta to suna sun kace sun ga kulla manzo Allah haka da sahabbai ne a babba wasu daga a babba su gudunmuwa don su matsu da su da matan su da tayan su babu abinci babu tsura ba abin lalura dole su tashi to suna kuma aka sukan manzo kuma don ya shiga kasuwa su kaga wannan babu dalili ko na hankali a to wannan aya da kuma aya ta 20 da za ta zo nan gaba su ne mana dalili akan Allah ya halatta ya kunnanta riƙon mahari riƙon mahari riƙon maharin arziki kamar aiki ko kasuwanci ko noma ko kiyo wanda ka mutum riƙon sababi wawaye ne an samu wasu cikin suna ganin cewa ba a riƙo da sababi to wannan wauta ne hatta halin sufa ma da sufa yake jingina kansu gare su sun kasance suna yin itace su su sai suwa a cikin zai bukhari abu hurera da aka huskance shi da cewa ya yi kowa riwaya hadisai ya ce to ‘yan uwana duka suna kasuwa suna kasuwanci sanda suna kasuwa ni kuma ina nan tare da annabi don abin da ya faɗa ina har don haka ni fi su hadisi mai yawa a shekenan sahabbai suna zuwa kasuwa shine Abdullahi na Gwando a cikin Kifayatul Awwal bil Buyu'i ma shakala ce wa bil Bukhari qala inna ikhwati yashghuluhum saqum Abu Hurairah sahabbai sun kasance suna fatauci suna aiki a gonakinsu da su Allah ya karantar da riƙon sababi da mahari duk da shina iya bai ko babu komi ko zaman ka kai ba kai komi ba Allah na iya baka ko bai iya yana iyawa amma yake ka tashi ka nema da annabi Musa ya roƙi Allah ruwa ruwan kawai Allah ya bashi cewa idrib a sakar hajar sai annabi Musa ya bugi duki da sanda Allah ka iya bada ruwa ko ko ko bai haka nan ba Allah na iya bada ruwa ko bai bai haka nan ba Allah na iya bada ruwa amma ce idrib a sakar hajar sasan da ka cira ka bugi duki da ya cira ya bugi duki sai ruwa sun kai ai Allah na dama ruwan su hito tun bai buga sandan ba amma don a koya ma duniya tashi biɗa Allah ya baka ibirin bi a maryam alaiha salam lokacin tana nakuda annabi isa ƙarƙashin kututturen iccen da bai na busasshe kayau Allah yana damar cikin ƙafta jira da biyu na ya zama ɗanye shari'a ya ya su da na su mata amma sai Allah ce ta girgiza iccen jo da ta haihuwa wadda ta haihuwa ai ba ta da laya tana cikin ramnin jiki amma Allah ce wa huzzi ilayki bi juz'in nakhl idan ku tutturan da binin nan ki girgiza shi sai ka girgiza shi Allah ka aika kawo da bino amma sai ta girgiza don ya karanta shi mu sai an tashi an nema ba kwanci aka yi ba girgiza iccen da binon nan sai ga 'ya'yan da bino suna haɗo mata ashe kenan sai da an gabata aiki kuma Allah na da iko ya kawo abin ko ba a yi wannan ba to saboda haka babu hankali ko wata hikima ga sukar mutum wai don yana cin abinci ko don yana cin abu mai daɗi ko don yana sa abu mai kyau ko don yana hawa abu mai kyau abin hawa mai kyau duk wannan suka ta rashin hankali da wa in ma ramnin hankali wa in ma ciwon hasada saboda ka babu laifi malami ya zo kasuwa shi sana'a ya yi aiki da Qur'an ne ya ba mu labari annabi Yusuf ya yi aiki aikin gwamnati kuma gwamnati ma Tahira. don gwamnatin da annabi Yusuf ya zauna minista karkashin ta ai tahira gwamnati da ba gwamnatin Allah da ba wanda a shugaban kasar musulmi na ba musulmi ba ne amma da ya bashi mukamin minista ya amsa minista albarkatun gona albarkatun ƙasa shi annabi Yusuf ya rika shina annabi ne yana manzo ne kuma gashi minista laifi ne ba da yi ne ba za ka in ka ji mutum za ta wai mallamai ka sa manyan shaddoki to kila hankali hankali abbe da ko kuma ya hasa da hasa da shari wai mallamai cikin motoci kasan zamani ya lalace mallami da hawan mota Allah ya ƙaro motoci ويمشي في الأسواق لابتغاء الأرزاق كما نفعل لولا محن هلا أنزل إليه ملك me hana a tafkar mai mala'iki wai in manzo na fa ya kunu ma'ahu nazira sai ya zama mai gargadi tare da shi ya yana ta ku taho ga annabi kowa ya taho ga annabi yusuf duk wasu na gaskanta annabi shi ne annabin Allah kun gashi to yan mala'iki to tsaya za ku yi Hashi shi muku annabin Allah ko aljani ko ji ba ku sani أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك na فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أو يلقى إليه كنز koko inda manzo na me hana a jeho mai daga sama zinari taska ta dukiya mina sama'i daga sama yanzu ƙuhu ya ciyar da wannan dukiya wala ya hata ji da mashayi ba sai ya buƙaci da haya ba fil aswaki a cikin tasulli bi tsadadin eh, ma'ashi saboda neman abinci aw kuna lahu jannatun ko kuma ya zama yana da gona bustanin gona ya akulu ha, da yake ci daga wannan gonar in annabi na misa Allah bai ware mai wata gona ba ya zan komai akwai cikin ta ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya yi aiki ba ai min simari har ga hida can da fa ya yaktafi shi ita bi har ila wa fi qira'atin wata qira'a na akulu maimakon ya akulu lissa bai da gonar da hannu ma ya ɗiba mu ba ya ba mu ci bin nuni ai na hannu fa ya kula lahu maziyatun alaina sai ya zama shi da wata daraja akan mu biya saboda ita don mutane mai girma gare su mai ba su mai girma gare su mai ba su kuma ba su wata ka su kashi akwai masu basuwa amma ba a ganin girman abin da suka basuwa irin malamai in ba waɗanda Allah ya wa ba bai yawan mutane ba su ganin darajar malamai ba su mutunta su ba su yi musu uzuri ba su daga musu kawa malamai suna tsaye da karantar da ɗiyanku da matanku da ku kanku amma malami da ya yasan sarewa guda duk alherin da ya shekaru shi na yi sai ya roshi amma duk wanda ka ba da kwabo ko fifi ko ragga ko gumi to wannan mai kima ne a cikin al'umma mai daraja kuma ko ƙarya faɗi za a girgiza kai a ce gaskiya na alhaji wa qala zalimuna azzalumai suka ce ai ma'ana kafirai na kafirai suka ce limumini daga mu'minai in tattabi'una ba wanda kuka biya illa rajulan face mutum masura wanda an ɗauke hankali ne an yi mai sihiri Mahadu'an an yaudare shi magluban ala aqalihi an rinjaye hankali ne ma'ana an sauya hankali ne bai da tunani, bai da hankali shi na kuke da shi sun iya billah unzur qala ta'ala Allah da girma ya ce raddan alaihim dan mai da rabbi akan unzur kadiba ka gani Sai fa darabu laka al-amsal yadda suka buga maka misallai. bil masfuri suka ce ma wanda an yi mai sihiri wal muhtaji ila ma yunfiquhu kuma suka ce ai kai kana da bukata zuwa ga abin da zaka ci wa ila malakin kuma kai kana da bukata zuwa ga aturo ma mala'iki ya qumu ma'ahu bil amri da tsayu tare da kai da umarni fa sai suka bace bi zalika da wannan buge-bugen misallai an huda daga shari'a don haka ba a tsayawa buga ma Allah misallai in gaskiyar Allah ta bayyana ba a buga ma manzon Allah misallai in maganar manzon Allah ta ta inganta duk wani misali naka ya dakata fala yasabiuna sabila ba su iya samun hanya dariƙan hanya ilaihi zuwa gare shi hatta da misalin in sun ka tahi bugawa sai su buga shi karkace maimakon su yi maganar da aka ganin cewa eh lalle sun taho da abin dubawa sai su zo da magana da aka ce a wai ko waɗanda suna da hankali sai yanzu wanda ke in wanga manzo na misa aka cin abinci ta zo wanda magana ai ba hankali da ba bata ko zan abin diba ba, babu ma nazari a kanta bai ma kamata a tsaya a yi nazarin wanda magana ba don da ji magana rashin hankali ta. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا الله سبحانه وتعالى تبارك الخير الله يا يويتا تكاثر حير الهي يا يويتا allazi na ubangijin nan in sha'a wanda in ya so ja'ala laka khairan min zalika sai ya baka abin da yake abin da sun wani allazi qaluhu abin da suka faɗa min alkanz na taska wal bustani da gona sai ya baka jannatin aljanna ta jiri min ta ta al'anharu wadda koramuna gudana karkashin ta duniya a nan duniya la'annahu sha an yulihi iyyaha fil akhirah dan ya so ya ba annabi ita a lahira ina so ya bashi a duniya an ka ba mutum lahira duk bale duniya an yi wani yahu shi bashi iya haita fil akhirati a lahira wa ya ja'al laka qutura kuma ya sanya maka benaye bene gida hawan hawa bil jazm wa ya ja'al laka qutura aidan wa fi qira'atin bil rabbi wa ya ja'alu laka qutura istinafan yazan wata matashiya ce بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وغفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا sun kalar siyaƙo sun mantakalar siyaƙo sa'annan tsarin magana ya ciratu min jina ya fihim daga faɗin laifukan su a sadiƙa da a gabata Ilahi ila ya jinayatin u'kura, zuwa ga kawo wani laifi na daban littahallus don a tashi daga nan a ɗaga ila bayani ma'alihim zuwa ga a kai ga bayanin makomarsu il akhirati a lahira min fununil azabi na nau'i nau'i na azaba da za su kai ga rai kamar wanda suka yi nau'i nau'i na ɓanna nau'i nau'i na kafirci da na ƙarya to su ma sai a ba su azaba nau'i nau'i aljaza'u min jinsi amal fa qala sai Allah ya ce bal kazzabu bis sa'a a'a abin su ya kai ga masu karya ta alƙiyama wa ta da namun kuma yi tattali in ji Allah liman kazzaba bis sa'a da duk wanda ya ta alƙiyama sa'ira wuta naran wata mahaukaciyar wuta musa'ara mai balbala mai huruwa ai mushtadda mai tsanani idza atum in ita wuta ta gane su kaga wuta tana gani ke da ta kai mutanen da ta san kamar wa da yaro duk wa da mutane suka zo in ya tuwo da ya kai mutane yana gane baba ne ko kuma in ya sheko can inda shi to haka wuta duk taron alkiyama da ta buza zaburo ta san da yanda can ta yi inda suke a ra'atuhum 'yan wuta ta gasu ga wuta na gani min makanin ba'idin tun daga nesa sami'u laha za su ji daga wutan nan ta gayyuzan zaɓarfaka, barfaka wa zafira da tafarfasa suna jin tana da nesa galiyanan suna jin zaɓarɓakarta kal gabba ne kamar mai hushi idza ghala sadruhu in ne na cikkika min al-ghadab saboda wasu wa zafiran sautan shadidan sauti mai tsanani aw ko ko ma'ana ce sama'u yuzuru yatuhu su ji wannan ta farfasa ganin ta farfasa amma mafi inganci dai jin sa da kuma sani da shi wa iza ulqu minha idan aka jefa su cikin wuta makanan wuri bayyukan matsacce takurarre bit tashdidi bayyikan wa a bit tahrifi bayyukan makanan bayyukan da an yi bayyaka alaihim za a kukunta musu a mammace su ko da duniya a yau su gidan yare baka tashi tsaye ko kuma bakin haɗin cikin ga ka shiga a kulle ko jura ba ka shi وقوله هو الله منها حال حال من مكان مكان حال كونه منها لأنه بمعنى في دون منها على معنى في منها شكل ده لا صفة له بصفة بني غريش مقرنين سنة أبن من مرديوة أن تأثر ليسو أن تتنجل مصفدين أبن أرميوة kada kodi na an haɗa ai tumi an haɗa aidihim hannunsu ila anaqim zuwa ga wayan bil agalal a cikin sarka ga kukuli an tarmi an haɗa hannuwa da wuya an tarmi wa tashdidu tashdidi lit takfir dan tawa muqarrani da suna abin tattarmewa ba abin ɗarmewa ba ɗarmu ɗarmu ba ɗarmu guda ba to lokacin da aka je wa cikin wuta ga dai wurin matsacce ga su ɗaɗɗarbe ga baka azaba da au sai ka ji suna kira hunalika lokacin su gora halaka suna wayo halaka wayo sun halaka halakan halaka fa yuqalu lahum sai a ce musu la ta da ul yawma suburan wahidan kai wayo ba halaka guda ku hakira ba wa da'u suburan kafira ku kire halaka da yawa ba halaka guda ba ka ta kuma irin azabakum don irin azabar da Allah ya muku tanadi halaka ta da bata da iyaka bayan baki ya kamata an ya kuna du'a ukun kiran da kuke yi na halaka halaka ala hasabi iya zama daidai da yawan azabar ku bar kiran cewa halaka guda ku cire halaka da halaka da halaka da babu iyaka halaka Allah ka kare قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا Allah subhanahu wata'ala ce ma annabi kul ka ce a zalika shin wannan abin da aka ambata a zalika da mazkuru wannan abin da aka ambata na wuta da zafarfakarta da tafasarta da ƙuginta da kakarinta akan ku da jefa ku a cikin ta wuri kukuntacce matsacce kuna ɗaɗɗarmi tattanke khairun shi alheri am jannatul khuldi ko ku shiga gidan aljanna na dawama min alwa'idi na wannan kace ko sifatin nar da wannan sifar wuta yanzu wanga kacan azaba da wagga wuta da an ka sifanta muku ita ta higare ku ko aljanna allati wa'ida almuttaquna wadda ita ko an alƙawanta daga masu tsoron Allah wa'idaha almuttaquna almuttaquna kana lahum aljanna ta kasance ga masu tsoron Allah fi ilmihi a cikin sanin Allah ta'ala jaza'an ita ce sakamakon da ya dace da aikin su sawaban sakamako wa masira kuma ita ce makomarsu marji'an makomarsu Allah ta sa aljanna makomarsu lahum ya tabbata gare su biya cikin aljanna ma ya sha'una duk abin da suka so wadancan ko an gama hannunsu da waya an ɗarme an sa su wuri matsacce ko ƙara wuta ɗaya da ƙugin ya ishe su da warinta da ƙarcinta da bashinta waɗanda ko suna duk abin da suka so saboda nan duniya sun bar duk abin da suka so don abin da Allah ka so shi ko Allah in ka bar abu don shi to zai baka abin da ya yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka shay'an lillah awwabahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu da Allah ya hana don Allah sai Allah ya bashi abin da yake wannan don haka in ga dubu goma na haram tabbas don Allah sai Allah ya baka dubu ɗari na halal in kabbar zina don Allah sai Allah ya hore ma hanyoyi ka samu mata ta halal in kabbar giyar duniya Allah ya ba ha giyar lahira ka sha ka yi kas lahum fiha ma yasha'una Allahumma ja'alna fihim wa minhum wa ma'ahum lahum ya tabbata ga masu tsoron Allah fiha cikin aljanna ma yasha'una duk abin da suka so khalidina kuma suna masu dawama halun lazima hali ce abin lizimta ma'ana halin kasantuwar su abin lizimta madawama in an shiga aljanna an shiga ba a kana wa'aduhum wanga alƙawalin da Allah ya musu ma zikira abin da ya ambata ala rabbika ya tabbata akan ubangijin ka ya wajabta ma kai ne sai ya cika wanga alƙawari wa'adan alƙawali ne mas'ula abin tambaya yas'aluhu man da bihi masu tsoron Allah da Allah ya wanga alƙawali nan duniya in sun zo lahira za su iya tambaye shi bi qawli ya rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika ya ubangijin ka ba mu abin da kai mana alƙawali ga harshen manzanninka cewa in mun kaɗaita ka da bauta mun gaskanta abin da ka sabkar na littafi mun bi manzonka za ka samu aljanna to ga mun tawo Allah ba mu abin da kai mana alƙawari kaga sun tambaya da kan aw tas'aluhu lahum mala'ika ko mala'iku za su zuwa su tambaya Allah sai to Allah ga bayan ka sun iso wanda zo ha kaɗai ta da bauta duniya sun kai ma da'a da manzonka zo ha gaskanta littafin ka ka san alƙawarin da kai musu ba su mala'ikun ce rabbana ya ubangiji wa adkhilhum فشقد مؤمني جنات عدن الجنة الظما التي وعدتهم وننك على قول تامس وما صلح من آبائهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ويقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الله سبحانه وتعالى ويوما فعن بتام سران الدا يحشرهم وبنجي زي تايد بالتحتانية دميتقو قصا يحشرهم لتشيا an yi masa digo-digo ƙasa ƙasan rubutu ko ƙuri abin nuni an karanta da nunin wa yau ma na shuruhun na shuruhun madadin ya shuruhun ka ambata mutu radda za mu tashe su wa ma ya abu duna min dunillah mu haɗa su da waɗannan da suka bauta ma wani Allah mu tara su wuri guda ga a tsaye ai gairihi wani Allah min mala'ika na mala'ikun da sun ka bauta ma wa Isa da annabi Isa ga masu bautar Isa kamar Kirista wa Uzair da Uzair kamar Yahuda da kamar ta Uzair wal jinni da aljannu fa yaqulu ta'ala sai Allah mai girma ya ce bi tahdaniya fa yaqulu da mai digo biyu kasa wa qul abin fa naqulu sai mu ce ilma abudi ga waɗannan da an ka bauta ma isbatan dan tabbatar da walil hujja daga hujja alal abidi ga masu bautar sai mu ce ma waɗanda an ka bauta ma a antum ibadi yanzu kuna kun kaɓar da bayina Allah ce kuna kun kaɓar da bayina kaga ashe duk wanda ya ɓadda bayan Allah sai Allah ya tambaye shi Allah yana son bayi ne kwarai ku Allah ka son bayi ne matuƙa don haka bai yiwa warkassan ko danga kai wani zai lalata ta ba a kyaliya in kai gini wani zai lalace ba a ƙalewa yanzu an yi ne ana baki ne sai wani kawai zo shi shure kuma kawai ka ƙale shi da ƙyar to Allah ya an ka lalace mai bayi ne bai ƙalewa a antum bi ta haƙiƙil hamza sai ne a antum وقرأ بإبدال الثانية ألفا أنتم وتفصيلها أنتم وإدخال ألف بين المصحلة والأخرى أتي آ أنتم وتركه آ أنتم قم a ibadi yanzu kuna kun kaɓar da bayina kuna kun ka aza su ga bautar wanda ba ni ba kuna kun ka hana musu biyan manzo manzona kuna kun ka kange su daga riko da littafi na Tashi hankali ya kai tashi hankali gaban Allah Allah yana wa bawa ga tambaya a antum adlaltum ibadi haula yanzu ku kun kaɓar da bayan ganau waɗanga auqa'atumuhum kun ka afka su bibbala da a cikin bata bi amrikum iyahum saboda kun hore su bi ibaratikum su bota muku amhum dallu sabila shin ko ko suna dai sun ka face da kansu ko su sun ka face ma hanya tariq alhaq hanyar gaskiya bi an fusim da kansu shin ku kun ka fashe su ko su sun ka da kansu wannan tambaya Allah zai wa mala'iku ita to in Allah ya tambaye mala'iku waɗanda an ka bauta ma ko kun ka bayi na kun kace su bauta muku su bauta ta to kai mutum ina gare ka je. mala'iku wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku al-muqarrabuna makusanta ga Allah sai Allah ya tara mala'iku ya tambaye su Allah ya faɗa ka a cikin Al-Qur'ani wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna sai Allah ya tara mala'iku ya ce kai mala'iku shin waɗanda ku sun ka bauta ma ne mala'iku za su ce qalu subhanaka anta waliyuna min duniya bal kanu abu al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun ce a Allah mu kan ba su bauta mana ba aljannu suka bauta mana mahi yanzu da aljannu sun kai imani bayan mala'iku Allah sai ya kire annabi Isa a fagen alkiyama ya tambaye shi kai kace a bauta ma a banni إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله annabi isa yanzu kai kace a bauta ma kai da uwarka a bar ni annabi isa ce subhana Allah ni kan bance ba to in ya zan mala'iku ma sai Allah ya musu ga tambayar annabi isa sai Allah mai ga tambayar to ina ga wani wanda a shugaban wata kungiya ko mai kira zuwa ga wata hanya da ya ja bayan Allah ya aza su bisa ga hanyar bata shi a kyalin shi lahira shi sha ta san bai yiwa fala ta zunnan na zalika abadan ko alama in dai Allah na hatsarin mala'iku sai musu ga tambaya ya tsaye da annabi Isa gaban alkiyama sai mai ga tambaya to kai ya zaka sha mai kungiya kai mai wata ɗariƙa kai mai wata hanya da ka tore ta ka aza mutane sun ka bar hanyar manzon Allah sun ka kauce ma hanya Allah kai a kyale ka kalla وألف وآلاف wa قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم استانكوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا sai mala'iku su ce da su annabi isa da su uzairu tsarki ya tabbata gare ka tanziha laka tsarkakewa gare ka amma la ya liku duka ga abin da bai dace da kai ba bai dace mutum ya haɗa ka da wani ba bale har ya kila da a zo a haɗa ka da wani ma kana yan bagi bai kasance ya dace ba Yasta mu bai zama daidai ba lana gare mu an nattakhiza murqimin dunika waninka ai gairika waninka min auliya a majibinta ina ya wa gare mu mu kama wani mu barka maqulun awwal waman wa min za'ida lika abidin nabi saboda karfafa koliya wa ma qablahu a sani abinda addaba shine maquli na biyu fa kaifa namuru bi ibadika Allah mu ma ba mu bauta mu wani ba in ba kai ba to yo ta kaka muka ta wani shi bauta mu wani wanda ba kai ba walakin matta'atahum sai dai ka ba su jin daɗi ka ba su lahiya da aminci da abinci da sutura da gidaje da mata da ɗiya da kuɗaɗe da milki wa aba'ahum kuma haka kawa uwayensu min qablihim gabanin bi idalatil umri ta tsawaita ransu wata atin rizki ka yalwata arzikin ku su kafa su lahiya ko rashin lahiya ba su gano arziki hatta na sun zikira har suka mance da wa'azi kenan kaga ashe ni'ima in ta yawa dan adam bijirewa ya kai kalla inda insana la yatagha an ra'ahu sagna Allah ce tabbas dan adam yana ƙetare iyaka yana ɗagawa in ya ga ya wadata wadata sa mutum take shi wuce wuri shi ba ko dabba ka saura mamma so mamma za a haka tana maka rere cewa ana ba ta abinci zan zan da duk ta koshi ta girgije in kai ku zata tune ka ko ta shure ka ta koshi ke sannan kalbaka ya akulaka ba ka rinka abinci ya kiba ya cije ka to haka dan adam yake dan shi laraba ka sha ittaqu sharra man ahsanta ilayhi yi hattara da shaidin wanda ka kyauta samu mai yawa wanda ka gauta ba shi da shi a kulla ba shi hatta na sun zikira har suka bar wa'azi tara kul mau'iza suka bar wa'azi ashe barin wa'azi bala'i na kuma halaka na kuma ɗabi'a ta ta kahirai ba dan musulmi ba wal imani bil qur'ani sun ka bar imani da qur'ani wa kanu suka zama kauman mutane bura halakakku halka halakakku فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙala ta'ala Allah mai girma ya ce ba kada kabba bukum to ku da kun ce su kun ka bauta ba to ga sunan sun kare ta ku haka za a yi duk wanda ya bi wani ba bisa gaskiya ba sai an yi baran baran to ga sunan sun kare ta ku sun ce ba ku bauta ba su an ka bauta ba ai kazzabar ma'abudunar abidina waɗannan da aka bauta musu sun kare ta waɗanda sun ka bauta musu bi ma ta da abin da kuke faɗa bil fauqaniya da mai digo du sama ta quluna annahum alaha don kuna cewa wai gumukta ne wasu karanta ko wani ya karanta bi ma ya quluna da abin da suke faɗa fama una yau ga ku ba ku iyawa ku ba ku iyawa su ba su iyawa ku da kun kai bautar su da sun ka su da kun ka bauta ma ba su iyawa balle ku da kun kai bautar to kai wanda ka bi kan bauta ma an kai ga inda bai iya ina kai amma ta tabiuna ba su iya ba ku iya bil fauqaniya ko kun a ta ta ne amma ta tabiuna ba su iya kenan fa ma ta tabiuna ku ba ku iyawa fa ma yastati'una su ba su iyawa ai la antum wala hum ba ku ba ba zo ba an yi hado guduma sarfan ba ku iya dunguje kan ku azaba ba su iya dunguje musu ba su iya dunguje mu lil azabi ga azaba an kuma da gare ku yau ga ku ga azaba su da kun ka bauta ma ba su iya kare ku bale ku da kajiran su kare ku wala nasra kun ba su iya taimakon ku man an ba su iya hana ku lakum gare ku minhu daga azaban wa man yuzlim duk wanda ya shirka shirk ya yi shirka inna shirka la zulmun azim man yazlim duk wanda ya shirka ya haɗa Allah da wani kowane ne minkum daga cikin ku nuziquhu za mu shayar da shi azaban azaba kabira babba duk abin Allah ya ce babba ko ka san babban Allah ce azaba babba babba azaba a lahira Allah ka kare mu daga azaba ka duniya da lahira insha Allah subhanahu ta'ala saboda lokaci nan muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi ya yaye kuren mu Allah ya gafarta muna ya ba mu alherin duniya da lahira wanda mun ka sani wannan sani bai kare mu daga sharrin duniya da lahira wanda mun ka sani wannan sani ba Allah ka biya bukatun mu na alheri gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk